بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو الموتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na asabar na 21 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina domin ɗorawa inda muka tsaya a karatu wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad akan daura da ake gabatarwa bayan kowaɗanne watanni uku a kalandar musulunci a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka wanda yake shine darasi na goma sha shida mun tsaya ne kan abin da ya shafi imani da dukkanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari a kansa malam ya zayyano mana daga ciki akwai kaza akwai isra'ila mai iraji da aka yi da shi akwai tambaya bayan mutuwa akwai abin da ya faru tsakanin annabi musa da mala'ikan mutuwa akwai alamomin tashin alkiyama akwai azabar kabari akwai alkausara akwai kaza akwai kaza duk malam ya zayyana mana su da fatan mawallafin wannan littafi ibn qudama Allah ta'ala ji shi da gafara ya ramshe shi kuma wannan karatu ya sanya sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira manufar wannan daura ita ce karantar da goron abin da ya shafi hakikanin akida da yake musulmi zai kudurce a zuciyarsa babban abin da ake so duk wanda yake musulmi ne shi ya kudirce a zuciyarsa ya tabbatar da wannan abin haka yake haka Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'ana shine karatu na abin da ya shafa ke da musulmi kuma malamai da dama sun yi rubutu akan abin da ya shafi fayyace da mutum musulmi ibn abi zaid al-qayrawani wanda ya gina shi imam malik sahir karamin imam malik ibn anas wanda yake yana cikin malaman karni na hudu ya rasu a shekara ta uku da da tamanin shida ya rubuta a cikin littafinsa Tsantsa goron abin da yake aƙidar musulmi da ta zama wajibi ya kudirce asali ma shi ne babi na farko da ya koro bayanin abin da yake na musulmi ya zama wajibi ya ƙudirce. bayan ya kammala babi na farko akan abin da ya shafi babban tauhidi sai ya biyo da sauran abuwa da za su yi maka magana akan abin da ya shafi ibadat alwala da tsarki da sauransu wanda zai nuna maka malamai ba su kasa a gugu ba akan wannan bayani din hakan nan duk malamai da muka ambata akwai eh, sharhu sunna na imam al-barbahari akwai sharhu itiqadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah al-lalakai akai as-sunna ta imam ahmad ibn hanbal akwai a sunna ta ɗansa akwai sharhu sunna ta imam al-baghawi akwai duk littafai da aka rubuta su kun da guda dan littafin ya kunshi aqida tsantsa ta duk wanda yake mutum ne musulmi wanda yake baya haka kuma malamai su kasa a ba wurin bayani akan su littafin ba wai malamai sun rubuta shi akan bayanin tauhidin bane a ya shafi komai da komai amma daga ciki sai a ware babi a ware kitab don bayanin abin da ya shafi da mutum musulmi dauki littafin muwatta malik na imam malik ibn anas imam al imam darul hijra a cikin muwatta akwai kitab da imam malik ibn anas ya ware kitabul qadar kitab ne da yayi magana akan abin da ya shafi al-qadar al-qadar kuma ita ce shi shike daga cikin shika addinin musulunci na nawa na shida shika-shikan imani guda shida wa antum min bil qadri khairihi wa sai imam malik ibn anas ya bude kitab kitabul qadar a cikin muwatta malik imam bukhari a cikin sahih al-bukhari kitab na farko shine kitabul wahyi bayan da ya gama kitabul wahyi sai biyo da kitabul iman dan ka fahimci imanin yana samuwa ne da wahyi idan imanin bai zo ta hanyar wahyi ba bai zama imani ba shi yasa ya fara da wahayi sannan ya biyo da abin da ya shafi imani kuma ya rubuta sahih bukhari baki daya da kitabut tauhid ga kitabul wahayi ga kitabul iman ga kuma kitabut tauhid haka na sahih muslim akwai kitabul iman a ciki banda littafai na musamman da aka rubuta akan tauhidi akwai kitabut tauhid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab akwai kitabut tauhid na salih fawzan fawzan akwai kutubut tauhid da dama akwai kitabu shari'a ta imam al'ajurri wanda yake wannan zai nuna maka irin tasiri da karatun aƙida yake da shi da kuma wai abin ba na nan kurkusa ba ne tintini tintini abin duba na ƙidar tahawiyya ta abu jafar tahawi ya da shekara ta 230 da wani abu bayan hijira yana da shekara 1200 da wani abu ka zama za ka ce wai littafin na yan bana bakwai ba ne haka nan dubi sharwa suna ta imamul bahari haka nan dubi sharhu itika da alu suna na hibatullah alalakai to duk za a ga littafai ne na magabata daga mai shekara dubu da rasuwa sai mai shekara ɗari tara sai mai shekara ɗari takwas da rasuwa wanda zai nuna maka abin da ake yanzu shine rayar da waɗannan littafan ta hanyar karanta su da kuma aiki da su Allah ta'ala ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi kuma Allah ta'ala ya haska kabarin su duk mutumin da yake yayi hoƙasa domin fayyace hakikanin menene wannan musulunci din da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi to wannan mutumin Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi in ya rasu Allah ta'ala ya saka kabarin sa in kuma yana nan dare to Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar albarka ya sanya a kyakkyawan karko Allah ta'ala ya sanya mana albarka baki da wannan fasali na musamman da malam ya ware a wannan darasi da za mu tashi a wannan daura kuma wannan darasin shine na goma sha bakwai a cikin littafin fasali ne da malam ya ware domin ya yi maka bayanin matsayi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya zama wajibi dukkan mutumin da yake musulmi ne ya kudurce a zuciyarsa bayan da ya gama magana a takaicen takaitawa A kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala sallama sai kuma a cikin fasalin ya biyo bayani ya koro bayani a kan abin da ya shafi almajiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan fasali abin kenan da ya kunsa ya kunsa matsayi na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da matsayi na almajiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da aka ce matsayi na manzan Allah kaga zai hada da sauran annabawa da manzanni da suka gabata tun da aka ce matsayi na sahabban manzan Allah sallama zai hada kuma da sahabban annabawa da suka gabata Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka malam ya ce fusulun wa Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihu addin abdin hatta yu'mina bi risalati ويشهد بنبوتي ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعتي ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alaihi salatu wassalam mana yace faslun rabewa raba wacce magana da wannan magana domin wacce maganar magana ce na abin da ya shafi abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa dole ne ka imani da shi wannan kuma fasalin zai maka bayani ne akan abin da ya shafi matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka sai malam yace wa Muhammadu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullah manzo ne na Allah muhammadu muftada ne domin alamun ne alamun ismu yu'ayyinu musamma mutlaqa alamu ka jafarin wa khirnika da zaran ka ce muhammad to gama suna ne da yake fayyataccen suna na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce wa muhammadu kuma annabi muhammad kaga muftada kenan khabar dinsa rasulullah manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine matsayi na kat zama manzo na Allah subhanahu ta'ala. babu wani matsayi da ya kai shi mutum ya zama na Allah ta'ala ya zaɓe shi ya aiko shi cewar ka je ga bayina da saƙo iri kaza walillahi masalul a'la kaduwa duba ya gaba yadda shugaban majalisar ɗinkin duniya ya aika wani sai gaji ana ta rurutawa da musamman na majalisar ɗinkin duniya kaji ana ta rurutawa ana ta rurutawa yadda ake bashi kariya ake bashi tsaro kamar ka ce ba a duniyar mutane yake ba ko ba kake ba to sai Allah mana ya ce wa Muhammadur Rasulullah kuma abin da nake so mu gane da abin da ya shafi tauhidi na al'umma musulmi ne kai tsaye kasan wannan aya ce ta tabbatar da shi kuma nafin aya ce muhammadun rasulullah kaga da wannan ne ake tauhidi ya zama na ayoyi da hadisai ingantattu su suke gina al'amarin wa muhammadun rasulullah kuma annan muhammad manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama abu na ɗaya kenan abu na biyu khatamun nabiyyin shine cikamakin annabawa shine hatimi na annabawa idan aka ce hatimi shine ba abin da in ka riga ka kammala ka buga shine abin da ya kira kan sarki ko ka kira shi da turanci ka ce stamp abin da in ka buga to duk abin da ya zo bayan wannan ba cikin lissafi ai riga an kammala kun da ce ko saboda haka da yawa wasiku in ba su da hatimi sai ga kawai ana jifa su kundin shara manzala shine hatimin annabawa dan da ya zo ya shi ya tabbatar da annabta su baki ɗin su kullu ga zaka ji qur'ani yake cewa musaddiqul lima bayna yadayya shi qur'ani yana gazgata abin da ya zo kafin shi haka yana nuna yana gazgata dukkan annabtar annabawa da suka gabata ina fata mun gane wannan da ke ko kuma shine hatimin annabawa kuma ga hatimi shine babba a ciki a cikin wasiƙa kenan a cikin annabawan baki ɗayan su shine kan sarkin su shine shugaban su baki ɗaya wannan idan mun fassara khatamun nabiyyin mun sanya mata'un fata kenan idan kuma fassara da khatimun nabiyyina sai ya zama zobe ne na annabawa cikamakin annabawa khatam da fata shine zobe da kasara kuma cikin muke annabawa na in aka sake na khatim shine zobe khatam zobe kuma idan ka sa shi a hannu yana nada hannun ne duka ko kuwa yana nada ya tsanni ashe shi anan salama da ya zo da a shi ta gama ko ina kamar yadda kasan zoben da kasa ya nada ko ina da ina sakamakon annabawan da suka gabata annabawan da suka gabata an tura su ne zuwa ga mutanensu wa rasulan ila bani isra'ila shi wannan manzo ne zuwa ga bani isra'ilawa kenan wanda ba bani isra'ila ba baya ciki ina kun bai tona da ke ko wa ila madina akhahu shu'aiba kenan wanda baya ciki mutanen madina bai abin nan ba kenan amma annabi sallama shi annabi ne na baki ɗayan su qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard saboda maki ne na annabawa kuma haka ayar suratul azab ta faɗa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كو خاتم النبيين biyu قدابي تبتتو daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi cikamakin annabawa babu wani annabi babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi abin da ya zama wajibi kowane mutum musulmi ya kudurce a zuciyarsa hissan wa ma'anan babu wani annabi da zai zo da sunan annabi babu wani wanda zai zo ba da sunan annabi ba amma kuma da da'awar abin da ake annabawa duk wani wanda ya zo ya ce shi annabi ne to ya saba ma akidar al'ummar musulmi ɗaya kenan duk wanda ya zo ya ce shi ba annabi ba ne amma ana amai wahayi kuna ji da ke ko ai ɗazu ɗazu da ya zo da wuri ai ɗazu ɗazu mala'ikar jibril ya wuce daga wurinsa kaga wannan bai ce shi annabi ba da baki amma kuma lafazin shi wani sako yake ɗauka annabta ne tsoraka wannan duk ba a da mutum musulmi ba ce da musulmi ba ne ya ce ga annabi ya ce shi annabi ne ko kuma ga wani ya da'awar abinda da ake ma annabi daga cikin annabawa shi sama ya ce khatimun nabiyin wa sayyidul musulmin kuma shi shugaba ne na manzanni baki ɗayansu duk wani manzo da Allah ta'ala ya yi ko. to manzo Allah su salama shugabansa ne la ne imanu abdi imanin mutum baya yi ya inganta a ce imanin yayi hatta yu'mina bi risalati har sai yayi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai imani da manzancin manzan Allah ba to manzancin sa bai imaninsa sa bai yi ba wannan kuma ya shafi dukkanin annabawa duk wani annabi da mutum ya cire bai imani da manzancin wannan annabin ba to ya sani imanin shi da annabin salama bai yi ba misali mutum ya ce tun da dai kirisoci ba su yarda da manzan Allah ba shi ma bai yarda da annabi isa ba shi kenan sun zama ɗaya ba za a ci yankansa ba ba za a biyi sallah ba in ya mutu ba za a mai jana'izar da ake wa mutum musulmai ba don bai yarda da annabi isa ba ƙa'idar mu ita ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa yashhadu bi nubuwati kuma sai ya shaida da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. wala yuqda bainan nas kuma ba a yi hukunci a ranar alkiyama tsakanin mutane fil kiyama a ranar alkiyama illa bi shafa'ati face sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallama. Allah madaukin sarki ba zai yi hukunci tsakanin bayinsa ba sai idan manzan Allah sallama sai bayan da manzan Allah sallama ya je wurin Allah subhanahu wataala ya nemi haka din kamar da hadisi ya tabbata a cikin bukhari bayan da tsanani i tsanani an kawo rana dab wani zufasa guni ya kawo mishi irin sawu wani guminsa ya kawo mai guwa zafi da yake ji a jiki ya kawo mai guwa wani kuma ya kawo mai cibiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin mutane suna neman a yanke hukunci a zo a yi hukunci dan wuta ya san ina ya nufa dan aljanna ya san ina ya nufa to wa zai je ya Allah magana domin Allah ta'ala ya zo ya hukunci shine abin da ake magana idan aka je wurin wannan annabi ya ce ina idan aka je wurin wannan annabi ya ce ina a je wurin manzo Allah sallama ya ce ana laha ana laha ni nake da wannan matsayin annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa zai je ma Allah sujada a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa ma Allah subhanahu wataala san al'amarin azumin ne al'amarin babba ne Allah wajen sarki ya zo ya hukunci tsakanin bayansa duk wannan abu ne da ake so mutum ya kudurce a zuciyarsa ka dubi duk taron wurin nan tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta duk ana wurin amma wa zai je ma Allah magana a rasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isa ma ne ce wala yuqda bai nas fil kiyama ba za a yi hukunci tsakanin mutane ba a ranar alkiyama illa bi shafa'atihi sai da cetonsa wannan ceton da za a je a ma Allah magana ya zo ya hukunci babu wanda yake da wannan damar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai wala yadkhulul janna wala yadkhul jannata ummatun babu wata al'umma da ta gabata da za ta shiga aljanna illa ba da dukhul ummatihi sai bayan shigar al'ummarsa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayan al'ummar manzan Allah ta shiga aljanna sannan sauran al'ummu su shiga sai bayan manzan Allah ya shiga aljanna sannan sauran annabawa kuma su shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba karamin matsayi manzo Allah yake da shi ba matsayin da yake da shi ne yan darsu zuwa ga al'ummarsa kamar yadda ya zama na shi ne fiyayyen halitta sai al'ummarsa ta mai dace fiyayyar al'umma ina son mu karanta abubuwan da faɗa ya faɗa wa muhammadu rasulullah sallallahu ɗaya. wasallam khatamun nabiyina biyu wa sayyidul mursalina uku wala yashu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati hudu wa yashhadu bi nubuwati biyar wala yuqda bayna an-nas fil qiyamati illa bi shafa'ati shida wala yadkhulu al-jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi bakwai waɗannan al'amurra guda bakwai akwai waɗanda yake annabi salama shi kadai yake da su akwai wanda yake sauran annabawa su ma suna da su kamar da mana yace wa muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne annabi harun ma manzon Allah ne annabi musa manzon Allah ne annabi isa manzon Allah ne kenan annabawa sun yi tarayya da manzan Allah kan wannan khatamin nabiyina shi kada yake da wannan matsayin wasan yidul mursalina shi kada yake da wannan matsayin masa mana yake dan a cikin bakwai biyu la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati annabawa suna da wannan wa yashhadu bi nubuwati annabawa suna da wannan wala yuqda bainal nasi fil qiyamati illa bi shafa'ati shi kadai yake da wannan wala yadkhulul jannata ummatun illa ba da dukhuli ummatin shi kadai yake da wannan waɗannan shi kadai yake da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar yadda muka ambata tun da malam yana mana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa sai al'ummar ta biyu kullum da ce ko to hakan nan ma kuma a cikin annabawa da manzanni kamar da malam ya fara ya ce gashi annabi kuma gashi manzo idan za ka duba halittar Allah za ka ce waɗanda suka fi matsayi a halittar Allah su ne annabawa su ne manzanni ɗaya kenan daga manzanni sai annabawa nau kenan biyu kenan daga annabawa sai siddiƙai uku kenan daga siddiƙai sai shahidai daga shahidai sai salihai ne kenan biyar haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fara yace wa man yuti'ir rasula wa man yuti'il laha war rasula fa ulaika ma'a alladhina anama Allahu alaihim min an-nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا متى تنفرقوا su annaba za ba faɗin manzan nan ba so da daman ka'idar ita ce manzo yana gaba da annabi kaga annabi a manzo sai annabi kuma ya ce Allah wa rasulullah ko la kama la jana namallahu alaihi min annabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin kenan kaga duk annabi duk manzo annabi ne wa siddiqi ne ina ba gano da kyau to su annabawan su karan su manzannin su ne kan gaba dama su manzannin su kuma a cikinsu akwai zababbu da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓa su ne shugabannin manzanni su ne guda biyar kamar da suratul ahzab da suratul shura ta kawo su ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا سورة سوبيا تسورة الأحزاب كنا تسورة الشورى وبنجي سبحانه وتعالى يكتشف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أقول رسول بير su ne ulul azmi minar rusul haga akwai manzanni su ne ajin farko ɗaya kenan mabi da su a daraja su ne annabawa mabi da su a daraja su ne siddiƙai mabi da su a daraja su ne shuhada mabi da su a daraja su ne salihai kowane ɗaya daga cikinsu kuma wali ne mun gane wannan da kyau ko to a cikin manzannin su kuma akwai masu daraja ta farko su ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa mai kenan hudu shugabansu a sun zaɓaɓɓun su biyar shugabansu shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kagan don wani can cikin cokali bai yadda da manzan Allah ba bai yadda da shugabancin shi ba ya zai yana ba a makai shi lokaci shi manzan Allah sallama shugaba ne na shugabanni su manzanni gaba suke da annabawa su annabawa gaba suke da suddiƙai su suddiƙai gaba suke da shahidai su shahidai gaba suke da salihai to shi anan salama shugaba ne na manzanni ke daya manzannin ma kama daga ulul azmi min rasulullah abin da ya kasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isa kake jin ake cewa afdalu khalqillah alal itlaq Shi ne fiye halitta Allah baki ɗaya babu wani wanda ya kai shi balle a mafarkin ya fi shi babu shi wannan ita ce aƙidar da ake so kowanne mutum musulmi ya ƙudurce a zuciyarsa ya san matsayin manzo Allah su salama a wurin Allah ba ƙaran matsayi ba ne ina ba ta mafi wannan da kyau akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya keɓanta manzan Allah da shi shi shi kadai a cikin muku da guda nawa muku da guda hudu akwai isra'i da mi'raji muka yi a baya in da manzan Allah ba a yi da kowa ba kuma bayan shi ba za a yi da kowa ba sallallahu alaihi wa sallama mai kenan biyar akwai kuma Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya wanda ke duk annabawa ana tura su ne zuwa ga mutanensa amma shi shi kadai shi kadai ne annabi a zamaninsa ɗaya kenan kuma shi ne annabi na duk mutanen da suka biyo bayan sa ila kiyam sa'a wanda ke za a ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk da matsayi na annabi ibrahim kar ka manta a zamaninsa kuma akwai wani annabi shi ne wani annabi annabi lut qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha haka akwai annabi lot dubi matsayi na annabi musa amma tare da shi akwai annabi harun kullum da ke ko ga annabi musa ga annabi harun ga annabi khidir annabawa a lokaci guda amma shi manzo Allah sallama shi kadai ne annabi a zamaninsa ɗaya kenan kuma ya aiko shi annabi ne zuwa ga kowa da kowa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض la ilaha illahu sabanin annaba da ake turu su zuwa ga mutanensu ko zuwa ga garuruwansu shi zuwa ga mutane ne baki daya dogo da gajere baki da fari ja da rawa da kowa da kowa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan ita ce aqidar da ake son kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa sabanin waɗansu aqidu da suke kishiyar wannan ne tamama kaji ya ce maqamun nubuwwati fi barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali maqamun nubuwwati matsayi na annabta fi barzakh yana barzahu kaga barzahu an bar duniya ba kai lahira ba shi yace maqamun nubuwwati fi barzakh matsayi na annabta yana barzahu fuwaiqar rasul shi matsayi na annabta ya dan ya dan dara manzo wa dunal wali amma kuma kai wali ba haka wani arni ya faɗa kaga kenan matsayi na farko shine matsayi na walittaka daga shi sai na manzanci daga shi sai na annabta ina fatan kun gane wannan da kyau ko matsayin farko walittaka don yace maqamun nubuwati fi barzakh shi matsayi na annabta yana barzahu fuwaikar rasul ya dan dara na manzo wa dunal wali a man da kai wali ba kaga shi yana tsakiya kenan wali shine a sama sai annabi a tsakiya sai manzo kuma a ƙarshe wannan ba ƙira ce ta mutum musulmi ba kun da ke ko idan ka samu malaman su sai ka ji ya ce a'a gashi na a cikin suratul kafi annabi Musa yayi karatu a gaban Khidir fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma yana da ilimi laduni kuna shi da cewa ko yana da ilimi labini nan fawajida abdan sai suka samu wani bawa in ibad yana daga cikin bayanmu da aka ce bawa sai Allah ta'ala ya ce atainahu rahmatan min indina mun shi rahama daga wurinmu da wanda da Allah ta'ala ya ce mun shi rahama kai sai malamai suka ce annabi ne saboda ni. saboda Allah ta'ala ce hamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufragu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik rahama ce daga wurin ubangijinka me annabta sai Allah ta'ala ya kira annabta a suratul dukhan da sunan rahama ya kira ta a cikin suratu zukhruf da sunan rahama yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik bayan da suka ce laula unzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan ne ba a saukar da wannan alqur'ani ga wani mutum ba daga cikin alqaryun nan guda biyu sai Allah ta'ala ya ce ahum yaksuna rahmat rabbik su suke raba naftar ubangijinka da za su ce ga wanda za a ba ga wanda za a ba haka sai Allah ta'ala ya kira annabta anan da sunan ne rahama kada ma wa khairu ma yafsiru bil qur'an alquran sai mutum an faɗi an rahama a cikin ƙur'ani da sunan annabta kai tsaye wani ya zama annabta kenan shi ma annabi ne ɗaya abu na biyu kuma a cikin ƙisar ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin da ne ban yi ba don raɗin kaina shi ne kenan ake mai wahayi ake mai sun yi sa yi a cikin ƙisar ma kun fahimci wannan da kyau ko sai nuna annabi ne ɗaya tasliman jadaliyan ce ne waliyi ne ba annabi bane a to ai shi annabi Musa alaihi salatu wassalam manzo ne ko kenan annabi biyu siddiqi ne wali ne da fuska guda hudu wannan yana da fuska guda ɗaya ta walitaka wanne ne babba kenan mai fuska guda hudu kun da ce ko shi sa muka ce wanda ita ce aqida da mutum musulmi zai kudirce a zuciyarsa sai za an dauko wasu ana cewa matsayin su ya fi matsayin annabawa da manzanni gashi na abin da ya faɗa ce maqamu nubuwati fi barzakh fuwaiqar rasul wa dunal wali kaga aqida ta waɗannan kenan aqida ta ɗaya bangaren kuma kamar da Khomeini yake faɗa a cikin littafinsa al-hukumatul islamiyya a safi na 93 yake cewa min darurati madhhabina annahu la yaslu ahadun ila maratib al-a'imma al-ma'nawiyya hatta al-malak al-muqarrab wan nabiy al-mursal yace min daruriyati madhhabina yace yana cikin abin da yake laruwa ne ma a mazhabarsu wannan abu ne wajibi ma a mazhabarsu annahu yadda al'amarin yake la yaslu ahadun ba wani mutum da yake kaiwa ila maratibul a'immatil ma'anawiyya zuwa ga matsayi na a'imma hakikanin ma'ana hatta al-malak al-muqarrab har wani mala'ikan da ke kusa da Allah wal nabiyul musa ko wani annabi da aka aiko babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko da yake da matsayi irin na a'immasu wannan ta yi daidai da aqidan musulmai ba daidai da aqidan musulmai hakan nan kuma ya ci gaba da fada a littafinsa al-mi'ad a littafin mai suna al-mi'ad fi nazarin imam al-humaini a shafi na 174 yake cewa kama annana na taqidu wa hum ya'taqiduna aidan wal akhbaru na natiqatun bi anna amirul mu'minin alayhi salam yahduru ala ru'us al-muhtadirin min mu'minin wa kafirin wa ya ce kama annana ce kama lalle su ko da ke hikayatu qawlin hikayatu kufrin laysa bi kufar yace kamar annana yace kamar yadda muke a uzbillah ina faɗan abin da ya faɗa ne ko yace na atakidu muna ƙudircewa uzbillah wa hum la takiduna aidan su ma suna kudircewa kwarai wal akhbaru natiqatun bayanai tabbatattu sun wurta bi anna amirul mu'minin cewar amirul mu'minin alaihi salam ya duru yana zuwa ala ru'usul muhtadirin akan dukkan wanda ajali ya zo mishi duk wani wanda mutuwa ta zo mishi kafin ya mutu sai amirul mu'minina ya zo wurinsa wannan mutumin mu'minin mu'mini ne wa kafirin ko kafiri ne wa munafiqin ko munafiki ne wala kida mutum musulmi ce ba kida mutum musulmi bace dan ta ci karo da aqidan al'umma musulmai insha Allah salamatu wal afiya za ga da wancan da wannan kowannen su wani shugabannin shi yake karewa ba zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karewa ba Allah ta'ala ya sauke maganganu ire-iren waɗannan suna da yawa amma bai ka sani ba ki da mutum musulmi bace sa dole a tsaya karanta da mutane tsantsar aqida da ta zama wajibi mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa wannan baya baya hana ka ji mutum yana ta farfaganda akan waɗansu abubuwa amma dai aqidar mutum musulmi don duk waɗannan ɓangarorin da muka kawo da na wancan da na wannan kowannen su fa suna mai da manzan Allah bayan ne ko ba take ba Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لا يكي صاحب لواء الحمد shi manzan صلى الله عليه وسلم كما kuma shi ما ma'abucin لواء الحمد tuta ta masu godiya ta ce luwa alhamdu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wal maqamil mahmud kuma shine ma'abocin wani matsayi da kowa yake yabo a kansa in ce kowa Allah yana yabon mai wannan matsayin halittun Allah suna yabon mai wannan matsayin to mai wannan matsayin shi manzan Allah shi ke da shi da Allah ta'ala ya ce a sa'an yaba a rabbuka maqaman mahmuda wal haud al mawrud kuma shine mabucin al tafki al wanda za a gangara a sha wannan ruwan annabawa suna da tafki kamar da karatu ya gabata sai dai nashi yafi kowanne girma sallallahu alaihi wasallama wa huwa imamun nabiyyin shine kuma shi abin nan shugaban annabawa baki ɗayansu wa khatibuhum kuma shi ne mai magana da yawunsu sallallahu alaihi wasallam wa sahibu shafa'atihim kuma shi ne ma'abocin cetonsu sun suwa kenan sallallahu alaihi wasallama in mutum ma bai da magana ya tace ga magana ya tace annabawa na fata mun mun fahimci wannan da kyau sallallahu alaihi wasallama ummatu khairul umam al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce fiyar al'umma baki daya wa ashabu khairu ashabil anbiya sahabbansa su ne fiyayin sahabban annabawa da suka gabata kamar yadda ka san kowanne annabi a al'ummarsa shine shugabanta kullum da ce ko to haka annabi salama kuma shine shugaban annabawan duka to da aka zo aka tara sahabban kowanne annabi ga sahabban annabi nuhu wannan wanda suka imani da shi dan kadan ma mana ma hu illa qalil ga sahabban annabi nuhu ga sahabban annabi hudu ga sahabban annabi salih ga sahabban annabi shu'aibu ga sahabban annabi musa na annabi isa na annabi yahya na annabi zakariya kowanne ga sahabbansa ga kuma sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to sahabban manzan Allah su ne fiyayyin sahabban annabawa duka kamar yadda annabi shine fiyayyen annabawa duka haka nan al'ummarsa ita ce fiyayyen al'ummu duka sahabbansa su ne fiyayyen sahabban annabawa duka sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya zama wajibi kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa kowanne mutum musulmi wannan ake so ya kudirce a zuciyarsa ya tabbatar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ke da wannan matsayin shi ke da na matsayi na sahibul liwa'il hamdi wata tuta ce ta musamman da ubangiji subhanahu wata'ala zai dan kama manzan Allah sallama ita da manzan sallama zai rike ta ranar alkiyama idan aka ce alhamdu ita ce godiya duk wanda yake ma Allah godiya subhanallahu bihamdi subhanallahu bihamdi duk wanda in Allah ya bashi yana godewa to za su shiga karkashin tutar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu dai fatan mu Allah ya da mu ƙarƙashin tutar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin a wannan ranar kowa zai zo tutarsa duk wani jababiri duk wani mutumin kirki duk wani mutum da yake da mutane ya ɗora sa kan tabarkin da ba daidai ba sai ya ɗaga tuta ina shi ina shi su je su ce kun zauce wannan da ke ko yan adabi suke cewa umarul kashi shine zai zo da hamilul wa'ir shawara ila jahannam shi zai rike tutar mawaka zuwa jahannama in ka duba muktaru shi'ar jahil juz'in farko ya kawo maganar a ciki tsohon haka mutum ne yiwuwa kai shi kiyamun lele tun a nan duniya ya wadatu da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatu da tutar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta ishe shi ba sai ya hada kuma da wasu tutoci iri daban-daban ba manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama yake bada hadisin abu sa'id da khudri yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan adam baki ɗayansu a ranar alkiyama wala fakhar ina faɗa muku wannan magana ne ba da alfahari ba ina faɗa muku ne ina faɗa muku shine a matsayin manzanci wa biyadi liwa'ul hamd a hannuna tuta ta masu godiya take wala fakhar ba tare da alfahari ba sako nake isa muku wa ma min nabiyyin yawma izin babu wani annabi a wannan ranar wace rana illa tahta liwa'i face yana karkashin tutata <laughs> mala babu wani annabi a wannan ranar face yana karkashin tutan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama mun karanta da ku a lailatul mi'raj ranar sallama ya dawo ba ya wuce gaba ya ba su sallah ba Allah ta'ala ya rike alƙawari da annabawa duka cewa inda suna raye sai Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu ta'ala da sallama ya za su yi suka ce duk za su bi shi mun karanta wannan ba su ɗaya ba su biya a cikin suratul al-imran ba karamin matsayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake da shi ba yace duk annabawa suna karkashi na wa ana awwalu man man tanshaku anhu al-ard ni ne farko wanda kasa za ta tsage in fito wala fakhar ba tare da alfahari ba to wannan yana nuna manzon Allah ya mutu ko bai mutu ba an binne shi ko ba a binne shi ba an binne shi dan ana sulama ba fatalwa ba ce da za a ce ko ina da ina yana nan a uzbillah ba fatalwa ba ce fatalwa ma wannan abu ne canfi ne na jahiliya da musulunci ya riga ya ruguje ta babu wani abu mai suna fatalwa babu wani abu mai suna ma jiki a jikin bango duk babu su shi ke da wannan saboda ka kowa sai ya roƙi Allah Allah ya sanya shi cikin tutar manzan Allah sallallahu alaihi to kaga annabawa ne karkashin ta kaza abin ba karama al'amari bane annabi tsira da amincin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine khatibul anbiya shine mai magana da yawan annabawa duka Kar ka manta ba ranar alkiyama kamar da muka ambata kowa ya shiru yana jiran me zai faru duk annabi in an je wani ya ce ta kan shi ke malam al'amarin alkiyama ba karama al'amari ba al'amarin alkiyama ya huce tunanin duk wani mai tunani ya wuce hasashen duk wani mai hasashe annabi sira da aminci Allah su tabbata a garshe yake cewa idza kana yawm alkiyama idan alkiyama ta kasance kuntu imaman nabiyyin to zan kasance shugaba annabawa baki ɗayan su wa khatibahum zan kasance mai magana da yawunsu wa shahiba shafa'atihim kuma zan kasance mai ceton su duk wannan wala fakhar ai ghayr fakhar ba tare da alfahari ba sallallahu alaihi wa sallam saboda wanda ya ga manzon Allah ya tsira wa in tuti'uhu fahtadu in kun bi shi kun shi matsayi na manzon Allah ba karamin matsayi ne. ba matsayi ne da za a yi wasa da shi ba don ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama matsayinsa saboda haka sai ya ajiye shi ya zama shine annaban annabin ƙarshe baki ɗaya shi ne zaɓaɓɓensa saboda matsayin da shi yake da shi matsayin hanyar na so ya shafi su ma suka zama su ne shugabannin al'ummar baki ɗaya sai al'ummarsa ta shiga aljanna kafin sauran alumman annabawa su ba su shiga aljanna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to kaga wannan shine kaɗan damar littafin muktasar ne shine kaɗan na abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa a dunkule da al'ummarsa a dunkule قال رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنه أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وصادقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله لإجماعهم على ضلالة من ذلك وذلك الله ساكوا مالا بأخير Allah ya ji kashir gafara ka'ida ita ce kowanne annabi yana zababbu zababbun annabi isa su ne alhawariyun kullum da ce ko duk wani annabi da ya gabata inda za ka tambayi mabiyansa ka tambaye su ka ce musu wai su waye ga annabinku za su ce sahabban shi in ka tambayi mutanen annabi su ka tambayi mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi salih mutanen annabi isa duk za su ce maka zababban annabawan su ne sahabban su to amma inda za ka tambayi shi'a su yaye mafiya rashin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce sahabban sa ne a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله malam yake cewa wa afdal ummatihi mabibicin al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala wanda yake shine mai ajin farko shine ajin farko al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine Abubakar as-Siddiq kullu rabbika kaga shi ke daman matsayi na siddiƙantaka shi ne matsayin da ke biyo da annabawa idan ana maganar annabawa da manzanni to za ka wani suna wa bakar kwata kwata don mashi ma na su kullum da ke ko saboda kwata kwata ɗazu da ake maganar annabawa da manzanni ba ka ji shi don aƙida ta mutum musulmi shine kowa da aka bashi matsayi da ake maganar annabawa da manzanni ko da yadda aka raba su aka ce akwai annabawa akwai manzanni akwai annabawa a cikin manzanni akwai ulul aziz kaga akwai ulul aziz min rusuli daya akwai ar-rusul biyu akwai annabiyuna uku duk a ciki baka gafara da kanka da matsayin shi siddiqan irin matsayi ne na na Maryam da tukun annabi isa alaihi salatu wasallam wa ummuhu siddiqatun kana ya kula min ta'am da tun masa siddiqa ce ina ba ta mun gane siddiqa ce a al'ummarta abubakar siddiqi ne a wannan al'umma mana yace wa afdalul fiyayyen al'ummar manzan Allah sallama kan gaba da al'ummar manzan Allah sallama ita ce fiyayyen al'umma ta ya kada wannan bayani ya kore maka kai akan akan ayoyi da suke cewa kan bani Isra'ila wa aka kuma miki ahadan min al'alam ya bani Isra'ila ku wani hajji da kan amfu alaikum wa an yufaddaltukum ala al'alamin wannan ana magana a zaman musu a zaman musu su ne biyu in aka hada su da al'ummar manzala na dan al'ummar manzala sallama ka duba da da ayoyin suke فبنو إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عظام موسى العالمين زمان أما تولى الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس كذلك الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله كنتم خير أمتي أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما يتم أفضل أمتي biyayyen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a al'ummar wanne ne waye fiyayyenta waye zababbanta abubakar siddiq shi ne abubakar siddiq shi ne mai matsayi na farko shi ne da mai lamar farko ثم عمر الفاروق سنة عمر على wanda ke raba كان أي da ثم عثمان سنة عثمان ذو النورين ما بشكل حسكي بدانك ما بشكل حسكي بدانك سورة هي هذه ذو النورين سورة يا أولي آئم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أنسى كلا صلى الله عليه وسلم kuna ji da ko ya aure daya sai ta rasu bayan ta rasu ya rasu ne sai ta aura da daya ni za a yi kiran shi gungurai to amma mana kan yi matsayi na hasada hasada bala'i ce hasada da danta bala'i ce isa ake ganin musulunci ya karantar kullum cikin fikirai akwai karanta kuruwa da falƙi da nasa a cikin falaki akwai min sharri hasidin in ba da zikiri da mutum yake yi ba ba da addu'o'i ba da hasadan mai hasada in ya kora maka ido ko sai ka kire gaba bala'i ce kuna ji da ko saboda tsabagen hasada da mabiya addinin shi a suke masu na usman sai ka ce ai manzo Allah ba shi da ƴaƴa kwata kwata bai haihu ba fatima kaɗai na haifa ina ba ta mafi fatima kaɗai ya haifa ba shi da ɗamace ba shi da ɗa namiji ba shi da ɗamace in ban da fatima sun wannan wai saboda tsabagen bakin cikin yawar sai na usman ya abu ya ɗan manzo a tsarar bayani sai sai ai abu ne ma'ana kuna wasa da abin da shi shi'a kuna wasa da abin da shi shi'a duk inda tunanin ka yi yake akan shi'anci ya wuce duk wani matsayi da kake da shi kake hanki kake tasawurin su ya wuce haka kuma ya tona da kyau ko amma in da mutum zai karanta Qur'ani ya ga kara ce sai ce ya ayyuhan biyu kulle li azwajika wa banatika ya ke wannan annabin ka faɗa matan ka faɗa ƴaƴanka mata biyu wani sa'il mu'mini ka faɗa ma sauran mata na mu'minai mawjina sai Allah ta'ala ya raba akwai matan manzon Allah sallama da yake auren su akwai ƴaƴan shi mata da ya haifa akwai kuma mata da mu'minai suke auren su ka dubi qur'ani da yake kitabun ne fusilat ayatu min al-rafi da Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabi kulli li azwajika wa banatika sai bi shuru dan kada ya maka tawili ya ce a to ai da mun kowanne annabi ai uba yake ga al'ummar al'ummar kuma ya'ya ne gare shi haƙula ibanati hunna abu harruku sai Allah ta'ala ya ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin sai ya raba duka akwai matan shi akwai ƴaƴan shi mata da yawa kuma mai ce wa bintika ba sai ce wa banatika don ka fahimci jahilai ne na kaiwa a ɗaga su ranar sallar a nuna a shekara nan da aka tantance waɗanda suke su ne jahilai da suka samu lambar yabo ta ce su ne baki ne shi ne kawai amma in ba haka ba za su a ƙwararra يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وما بما يقول عن الناس حسدها الشيء يتتساهل تركز وجهها الله تعالى ثم علي سمى علي بن أبي طالب المرتضى اللي yake أزام النساء باب babu كو النص إن أزام النساء باب babu لأن النبي صلى الله عليه وسلم ya tafi ya rasu to bai bar wani a wannan al'ummar kamar da abubakar ya rasu babu wani wanda yake matsayinsa ya kai na umar kullum da ko da umar ya rasu babu wani mai matsayi a duniya kamar usman da usman ya rasu babu wani fiyayye kamar aliyu ibn abu talib radiyallahu anhu ajma'in Allah ta'ala ya yarda zuwa ba kiyayen wannan ba da mutaka ba ne an faɗi wannan ne mara wa abdullahi bin umar radiyallahu anhu saboda abin da abdullahi bin umar ya rawaito Allah ta'ala ya kara mashi abdullahi bin umar ya ce kunna mun kasance na ƙulu muna cewa wannan biyu sallallahu alaihi wasallam hayy manzo Allah kira da miki Allah ta tabbata a gare shi yana da yi muke fada ba wai bayan ya rasu bane ta yadda inda ban wata daidai ba da wa'an ya sauka yayi bayani mun kasance mana cewa afdalu hadhihi al-umma fiyayyan wannan al'ummar ta wakira ta da Allah sallallahu alaihi wasallama ba'ada nabiyya bayan annabinta dan shi da ma annabin shi annabin afdalu khalqin lahi kullu rizqu ba wai shi fiyayye ne na al'ummar sa ba a'a shi fiyayye ne na dukkanin halittar Allah to bayan annabinta mabiyi wannan al'ummar shine Abubakar ثم عمر سنة سي عمر قدوبة تركيبا سيأتي أقفل ثم للتركيب زي نوما مكة دقوانا سيوانا ثم عثمان سنة سي عثمان ثم علي سنة علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وانا بيان يكيد من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يمكن من ذا لبايع إمكانسا سيدما سنة شيء تقريبية lura da ke ko suna ce ta ƙauniya kamar yadda bayanai za su zo a kan suna ƙauniya da suna fi'iliya amma da wannan suna ce ta ƙauniya dan an faɗa a gaban shi shi sai da inda ba haka ne da ya ce ba haka ba kira da amincin Allah ya tabbata ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan la da tabbata da tabbata ga wannan waɗannan sahabbai su ne wanda malamin ba mana su guda kuɗi a tambayi darasi na gaba na gobe za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a fara da kan abubakar ɗin rauti allahu anu aiki nan sai a biyo da umar sai usman sai aliyu sai kuma sauran maganganu a kan abin da ya shafi sahabban manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam allah ta'ala ya ƙara musu yarda ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu matsayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Yes